Gracias. sakamakon bude musu wuta da ake zargin wasu sojoji sun yi yayin da suke gudanar ƙungiyar tarayyar turai na kokarin sasanta matsalar da ke tsakanin iran da amurka kan makaman nukiliya ah, na sai eh, kanu labaru na karanta fa Assalamu alaikum ga cikakkun labarun kamar haka. A ƙasar Sudan mutane da dama sun jikkata sakamakon buɗe musu wuta da aka yi anda ake zargin sojojin ƙasar da aikata hakan. Hafsat Abbas ta shirya mana rahoto kamar haka. da zaman dirshin a babban birnin kasar khartoum wani shaidan gani da ido mohammed dahab ya shaida wa kamfanin jillancin labarai na afp cewa lamarin ya afku ne a cikin zanga-zangan da aka yi a birnin khartoum majalisar sojoji da suke mulkin kasar sun buɗe wuta kan masu zaman dirshin inda da dama daga cikinsu suka samu rauni to wannan lamarin ya faru ne mako guda bayan samun daidaituwa tsakaninsu na samar da mafita kan rikicin da ke addabar kasar tun hamfaran da tsohon tsohon shugaban kasar umar el-bashir ya an samu labarin cewa wasu daga cikin jam'iyyun adawa ne suka buƙaci ƙarin haske kan zaman tattaunawa da sojoji wannan zanga-zangar ya zo ne bayan yarjejeniyar da masu rike da madafun ikon kasar suka kulla tsakanin su da 'yan fararen hula inda kasar sudan har ila yau take fuskantar rikice-rikice tun bayan haɓarar da tsohon shugaban kasar Umar Albashir sakamakon ninkin farashin kudin biredi. A kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo an kashe likitoci biyu masu yaƙi da rigakafin cutar Ebola a daren Asabar zuwa Lahadi a cikin gidajensu da ke tsakanin garin Beni da Butembo kamar yadda ministan kiwon lafiya ya sanar. Maimunat Yusuf na ɗauke da ƙarin bayani. ministan kiwon lafiya ya sanar ranar litinin da ya gabata cewa an kashe likitoci biyu da suke yaƙi na rigakafin cutar ebola a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo a daren asabar zuwa lahadi a cikin gidajen su da ke tsakanin garin beni da butumbo a daɗin arewacin Kivu. waɗannan likitocin biyu sun na fuskantar barazana tun watan disamba na shekara ta 2018 game da cutar da ya riga ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin a yankin a kusa kusan shekara guda ministan kiwon lafiya da abokan aikinsu na hukumar kiwon lafiya ta duniya na oms sun yanke shawarar hada mazaunan yankin da wakilansu don yaƙi da juriya game da wannan cutar inda za a gudanar da allurar rigakafi sannan a shiga da marasa lafiya cikin asibiti kuma a binne waɗanda suka rasa rayukansu don kare al'umma wani likitan ƙasar kamaru da hukumar kiwon lafiya ta aika shi na gudanar da wannan yaƙin an kashe shi ranar ashirin ga watan afrilu a wani hari harin da aka kai a asibiti butumbo ba karo na farko ba kenan da ake kashe jami'an lafiya a jamhuriyar demokradiyyar congo a watan afrilu na 2019 an kashe wani jami'i dan asalin kasar kamaru wanda wanda kungiyar kiwon lafiya ta oms ta aika shi can domin domin eh, eh, da annobar cutar ebola a kasar zambia an sallami ministan kudi magalet mwanakwate a bisa wata wasikar da shugaban kasa edgar lungu ya aika mata kuma ba tare da ya bayyana dalilin hakan ba maimunat yusuf na dauke da rahoto an salami ministan kudin kasar zambia margaret mwana katwe inda lamba na biyu na babban bankin kasar ya maye gurbinta kamar yadda fadar shugaban kasa ta sanar a yammacin ranar lahadi da ya huce shugaban kasa edgar lungu ya ce ya sallame ta a wannan matsayi a cikin wata wasiƙa da aka aika mata kuma ba tare da bayyana dalilan ba game da wannan yankin hukunci mataimakin gwamnan babban bankin kasar zambia buwaliya gandu shine ya maye gurbinta kasar zambia na cikin mummunan yanayin bashi na kusan kimanin miliyar tara na kuɗin euro amma kasuwancin ƙasar suna zargin gwamnati tana ɓoye wasu kuɗaɗen yayin da farashin jan karfe ya faɗi kuma shine mafi girman hanyar arzikin ƙasar saboda ana fuskantar dukurkushewar tattalin arziki a faɗin ƙasar rashin tafiyar da harkokin tattalin arziki bai hannu fadar ministan kuɗi amma a cikin gwamnati baki ɗaya kamar yadda kakakin jam'iyyar haɗin kai na haɓaka tattalin arziki na ƙasa UPND Charles Kakuma ya sanar. sai kuma can kasar burkina faso inda masu ta'amuli da miyagun kwayoyi goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu a gidan yari da ke kasar a daren lahaji zuwa wayewar garin litinin ga ƙarin bayani daga rabi hassan bashir mutane goma sha ɗaya da aka tsare su a gidan yari ɓangaren masu ta'amuli da miyagun ƙwayoyi sun mutu a daren lahadi zuwa wayewan garin litinin a ranar litinin ɗin ne darakta mai kula da ɓangaren yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta sanar da babban alƙalin alƙalan kotun ƙasar burkina faso maiza sereme inda daga bisani alƙalin ta sanar da cewa an buɗe bincike domin gano musabbabin afkuwan haka a yayin da ta kai ziyaran gani da ido tare da muƙarrabanta ta ƙara da cewa cewa ƙwararrun likitoci na nasu binciken ta hanyar gwaje-gwaje. Kasancewar ƙungiyar farar hula ta taɓa yin ƙorafi a baya kan wulaƙanta fursunoni da masu tsaron gidan yarin ke yi. Ƙasar Burkina Faso ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu sufurin miyagun ƙwayoyi zuwa nahiyar Turai. A cewar wata majiyar tsaro, miyagun ƙwayoyi na fitowa daga ƙasashen Afirka ta yamma zuwa Burkina Faso, inda daga bisani ake fita da su zuwa arewacin Mali da Libya. Shi kuwa kwamitin yaƙi da miyagun kwayoyi ta kasar burkina faso ya shaida cewa sun kama ton 35.300 na hodan iblis a watan yuni kuma shine ɗaya bisa hudu na wanda suka kama a shekarar bara an yi wa wani dan adawa kuma dan majalisar kasar zimbabwe sakin talala tare da biyan kudin beli dubu biyar na dalan zimbabwe a dalilin tuhumar shi da ake yi na yunkurin haɓarar da mulkin shugaban kasar Honorable job Kala wani dan adawa ne kuma dan majalisa ne a kasar Zimbabwe ta jam'iyyar MDC wato Movement for un Changement Democratic. An yi masa sakin talala tare da biyan kuɗin beli dubu biyar na dalan Zimbabwe a cewar mai magana da yawun ƙungiyar lauyoyi masu kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar An kama shi ne a ranar tara ga wannan wata bisa tuhumansa da ake yi da cewar jam'iyyarsa za ta tsige shugaban kasar Nelson Nangagwa daga kujeransa kafin zaɓe mai zuwa da za a yi a shekara ta 2023. Ya furta hakan ne a yayin wani taron 'yan siyasa da ya gudana a farkon wannan watan. Bayan saki da kotu ta yi masa ta buƙaci da ya miƙa mata fasfo ɗinsa domin tana buƙatarsa a sabon zaman da za a yi a ranar 24 ga wannan watan. Ƙasar Zimbabwe ta shiga cikin taɓarɓarewar tattalin arziki tun a shekara ta 2000 kuma shugaba Emerson Nangangwa na jagorantanta ne tun a shekara ta 2017 bayan juyin mulki da sojoji suka yi wa shugaba Robert Mugabe. sanar da mutuwar wani dan jarida bayan shekaru biyu da suka gabata an da ministan harkokin waje na kasar ya hana 'yan jaridu da su fitar da gaskiyar magana akan halin da ke ciki. Palaman gaba Kakuji a wani hiran da aka yi da shi a BBC ya ce a makon da ya wuce Azori Gwanda ya mutu a garin Rufiji a gabashin kasar. Babu cikakkun bayani game da abin da yake faruwa. ministan ya sanar da mutuwar ne ba tare da wa'insu bayanai ba in ji arnold forger wakilin reporter without border rsf na afirka kuma a cikin wannan mummunar zargin palaman baya kokodi ya ce tunanin da ya yi wa azori gwanda ya tabbata da mutuwarsa inda har yanzu gwamnatin kasar ba ta tabbatar da cewa azori ya mutu ko kuma yana rayu ba saboda har yanzu ba a ji gaskiyan magana ba ji diflomasiyyar kasar tanzania sa kan tsanantar matsalar tsaro da ke addabar kasar inda ya ce buhari kaɗai ke da ikon dakile wannan matsalar muhammad salisu na ɗauke da rahoto kamar yadda hukumomin kasashe suka sanar mutane sama da 130 sun rasa rayukansu a nepal fiye da 30 kuma sun bace sanajiyar ambaliyar ruwa da aka yi wani tsawon kwanaki da dama a asiya ta kudu inda ambaliyar ruwa ya lalata gidaje sama da hamsin a sansanin 'yan gudun hijira a rohingyas a wannan sansanin mutane fiye da 18 ne suka sheka barzau a yankin Himachal Pradesh sakamakon rashin tsaro da rashin gidaje masu inganci a wannan kasar daga ciki har da sojoji goma sha uku sun kwanta dama wani soja da ya farfado daga wannan hatsarin ya sanar cewar wannan musiba ya same su ne a gurin cin abinci domin wani bukukuwa kowace shekara iftilayin ambaliyar ruwa na addaban al'umman kasar india inda suke fuskantar babban kalubale fiye da dukkanin kasashen duniya kasashen kudacin asiya na fuskantar barazanar ambaliyar ruwa akai-akai kasancewan kasashe na fuskantar matsalar talauci da ya wuce kima Ƙungiyar tarayyar Turai na ƙoƙarin sasanta matsalar da ke tsakanin Iran da Amurka, inda ƙasar Iran ke ƙoƙarin ficewa daga yarjejeniyar nukiliya wanda Amurka ta saka mata takunkumi tun shekara ta 2015 da suka gabata. Ko da yake Donald Trump ya ce zai janye yarjejeniyar kuma ya tsawaita takunkumin. Muhammad Salisu ya shirya mana rahoto kamar haka. Ƙungiyar tarayyar Turai tana ƙoƙarin sasanta ƙasar Iran da Amurka. gurin yarjejeniyar nukiliya da ke tsakanin su a yayin da iran ke neman janyi kanta daga yarjejeniyar da yake tsakanin su na tun shekara ta 2015 da suka gabata ko da yake ministan harkokin kasashen wajen wannan kungiyar ya ce yarjejeniyar bata kare ba a lokacin da yake kiran wannan kasar domin cika alkawari kamar yadda shugaban diplomasiya shirin om ya tabbatar a yayin da yake gudanar da taro da takwarorinsa iran ta yi mummunar niyya wurin cire kanta daga wannan takunkumin da amurka ta kakka kakaba mata a cewa Jean-Yves Le Drian na Faransa Iran ta zarce samar da Iranian da aka tsara ta hanyar rubutun diplomasiya amma Turai ta yi kira domin ta rage bayan shekaru hudu na yarjejeniyar nukiliya da ta hada da kungiyar tarayyar Turai da wasu kasashe shida sun kasance a cikin barazana tun da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da zai dakatar da yarjejeniyar da kuma sake shigar da takunkumin Amurka tsohon shugaban kasar najeriya olusegun obasanjo ya sake aikawa shugaba buhari da wasiƙa wacce ke gargaɗin sa kan tsanantar matsalar tsaro da ke addabar kasar inda ya ce shugaba buhari kaɗai ke da ikon dakile wannan matsalar ga muhammad salisu wasiƙar da tsohon shugaban ƙasar najeriya olugo obasanjo ya aika wa shugaban ƙasa ya bayyana cewa tashe-tashen hankula baya ga tsananta rikicin kabilanci ya hauhawa ne tun bayan hawan shugaba mai ci mulki a shekara ta 2015 a cewar wasikar ta obasanjo wanda ya mulki ƙasar wahadi biyu a shekara ta 1999 da kuma shekara ta 2007 rarrabuwan kai tsakanin mabambantan kabilu da aka daina gani tsawon shekaru a najeriya yanzu ya dawo sabuwa inda kai tsaye ya zargi gwamnati da kuma jami'an tsaro kan rawar da suke takawa ya ƙara da cewa yanzu haka wasu ƙasashen yammacin duniya sun fara gargaɗin yiwuwar tsundumar da najeriya cikin tsananin rikicin ƙabilanci, mr oligo obasanjo ya ɗaura laifin kan shugaba muhammadu buhari sannan ya ce akwai bukatan 'yan bindiga da ake alakanta su da makiyaya kai tsaye su fito su bayyana bukatunsu don su zauna da gwamnati da nufin magance matsalar a maimakon ayyukansu na ta'addanci a sassan ƙasar a kasar italiya an gano manyan makamai a hannu masu ra'ayin rika sakamakon tsauraran bincike da kotun cirin ta yi hakan ya bai wa sojoji masu yaƙi da ta'addanci damar ci gaba da gudanar da bincike ga hadizatu isa ɗauke da ƙarin bayani tsatsauran bincike da kotun shirin ta ya ba ma sojoji masu yaƙi da 'yan ta'adda damar gano manyan makamai a hannun masu ra'ayin rigau binciken da aka yi a arewacin italiya da birnin milan novara da sauransu shi ma ya sa an gano wasu makamai a nazi amma babban abin da aka gano shine makaman da ƙasar faransa ta kirkiro kuma jami'an tsaro gyataye sun yi amfani da shi a shekara ta dubu ɗaya da da tara tamanin, a sanarwar hukumar ƙasar italiya mutane uku waɗanda waɗanda ake zargin su da yunkurin sayar da makamai an cafke su cikinsu akwai ɗan asalin ƙasar switzerland da 'yan asalin ƙasar italiya biyu kawo yanzu alkalin alkalai shirin ya ce za a yi musu hukunci mai tsanani shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana cewar zai tattauna da takwarorinsa vladimir putin na rasha donald na amurka da kuma ruhani na iran bayan ya dawo kasarsa domin tabbatar da yarjejeniyar da suka kula na makaman nukiliya har ila yau hadizatu isa ita ta shirya mana rahoto kamar haka Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya sanar a ranar Litinin goma sha biyar ga wannan watan cewar zai tattauna da takwarorinsa na kasar Iran, Rasha da Amurka cikin wannan mako domin su tabbatar da makaman nukiliya a yayin da ya kai ziyara kasar serbi mr macron ya kara da cewa duk abubuwan da suka kirkiro cikin makonnin da suka gabata yana tunanin za su guje wa mummunan yanayi da halayen iran wannan abun ya bayar da damar samun sabon harce a kusa da nahiyar turai da kuma damar tattaunawa a koda yaushe da kasar amurka sa'an nan a cikin waɗannan yanayi za su iya ƙoƙarinsu da su ci gaba da aikinsu kamar yadda ya kamata kana mr macron ya ce idan ya koma kasar faransa zai tattauna tare da shugaba rohani cikin wannan makon kuma zai tattauna da donald trump da putin domin ya sanar musu wannan haɗin kai ne zai ba su damar ci gaba a aikinsu domin su kauce kowane mummunan al'amari na ƙasashensu burin nahiyar turai da su tabbatar da yarjejeniya kan nukiliya ne tare da iran amma har yanzu sun kasa bisa take dokar amurka wanda zai ba su damar amsa tambayan teheran kasancewa kungiyar tarayyar turai na so ta ba ma iran damar dawowa kan batutuwarta State Library of Queensland da ke kasar Australia ake horas da bakin haure yadda ake kera na'ura mai kwakwalwa. A farko an fara koyar da su yadda ake goge-goge a kan na'uran zamani a bisa kokarin da suke yau har gasa suke yi a junansu da rige-rige wajen kammala ayyuka a gidan. Bakin na iya ɗaukar kayayyakin aiki a library musamman ma na'ura domin su koma da su gidajensu sakamakon binciken da suke yi in sun koma in ji michelle brown shugaban ma'aikata na state library shugaban wannan gidan shine taminya gonzaga dan asalin kasar Uganda amma mazaunin kasar Australia ya ce nema bakon haure ne saboda haka na san matsalolin da bakin ke fuskanta sakamakon haka ne yasa na bude wannan gida domin bakin hauren su amfana da daga cikin su sun fito ne daga kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Syria, Kenya da kasar Rwanda halin yanzu daga cikin su muna da ɗaliban jami'a ɗari. muna cikin farin ciki macika sakamakon jajircewa da suka yi wajen koyon wannan aiki bugu da ƙari burinmu abinda suka koya kasar ta amfana da shi da ma duniya ga baki ɗaya Shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya sanar a shafinsa na Twitter cewa ya tsawaita wa'adin kansilolin kasar daga shekara ta 2018 zuwa shekara ta 2020. Ya yi wannan sanarwar ne a ranar Litinin ƙarƙashin doka mai lamba 378 ta shekara ta 2019 da ya rataba hannu a kai inda ya ce kansilolin da aka zaɓe su a ranar 30 ga watan Satumba shekara ta 2013 ya ƙara musu wa'adi har zuwa ranar 29 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 bayan watanni 12 da ya fara kara musu a ranar 11 ga watan Yuni shekara ta 2018. Kasancewar haka ne muka tuntubi Alhaji Ruwanu Sharubutu, kansila karamar hukumar Duwala ta biyu. da ya wannan zaɓe kasan doka ne ba shi izini ya sai daga ɗaga. wani suna kukan cewa me yasa ya daga bai da izini ya daga ba wai bai da izini ba dokan kasa ba shi izini cewa zai iya daga zaɓe a lokaci kaza yanzu ya saka wannan lokacin fevriye allah ya da za yi zaɓe kuma zaɓe zai wuce da kyau saboda haka na roƙon dukkan jama'a ga baki daya kowa ya je ya rajista ya ɗauki katin shiriki a jikin shi ne makamin shi in ba ka da katin za ka yi zaɓe ban baka yi zaɓe ba kuma ka gani ka faɗi ke muna kan mutane da kowa ya muna son mu dauki wannan waje duk jama'a musulmai da suke a nan yumbar makiya village dukkan shashin gwara da zai mu samu dauki wannan waje ya zama na namu na musulmai kamar da ya zama na wayansu muke ta biyan su to kowa ya je ya shi Hakan ya biyo bayan sakon da Prime Minister kasar jose John Gute ya aika wa shugaba biya a ranar goma sha bakwai ga watan Yuni tare da wasiƙan da shugaban majalisar dattabai a ranar 24 ga watan Yuni shima. da zaman tattaunawa da aka yi tsakanin gwamnati da majalisar dattaban suka yi inda daga bisani suka aika wa shugaba biya da sakamakon zaman tattaunawar ko da yake tun farkon wannan shekara an samu korafe-korafen jam'iyyun siyasa inda a ganin su ta yaya za a gudanar da zaben kansiloli a wannan shekara da na 'yan majalisu kasancewar kasar na fuskantar matsaloli da dama kamar hare-haren 'yan ta'addan boko haram a arewacin kasar da kuma rikicin siyasa a yankin kudu maso yammacin sojojin ƙasar shekara ta 2018 ya koma 2019 inda yanzu kuma ya koma shekara ta 2020 inda kansulolin ke kan kujerunsu tun 30 ga watan satumba na 2013 ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar kamaru kafu ta sallami mai horas da 'yan wasa clarence clitsidoff da mataimakinsa patrick stefan Crivet dukkanin su 'yan kasar netherlands sakamakon lallasa 'yan wasan kwallon kafa ta kasar kamaru da aka yi a wasan cin kofin nahiyar afirka da ke gudana a kasar masar idan ba ku manta ba sun fara horas da 'yan wasan na indomitable lions tun hudu ga watan agusta 2018 na muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe a daidai wannan lokaci idan allah mai kowa mai kuma ya so za ku saurare mu dauke da wasu labarai a gobe laraba ne ƙasar najeriya za su fafata da ƙasar tunisia na sanin wa zai zo a matsayi na uku a wasan gasar ƙwallon kafa da ke gudana a ƙasar masar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh